الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya ga uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci da ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci a wannan rana ta laraba 22 ga watan bakwai hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan ɗaya shekarar miladiya 2025 mun tara a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin almuntada da ke nan ɗorayi domin ci gaba da jerin gwano gabatar da jerin gwano na lafcoci da aka faro su yau wannan lakta ita ce jeri na biyar a wannan mako da aka yi masa tace da makon sahabbai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam laktar mu ta yau an yi mata matashiya da lazimtar sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kwaɗayin sauraron hadisansa da hidimta musu wannan ita ce laktar mu eh, matashiyar lakta wanda yau dinnan insha Allah ta'ala za a gabatar da wannan lakta kamar yadda kuka riga kuka sani wannan mako na sahabbai wanda wannan kungiya mai tarin albarka da waɗannan zaratan samari da suka samar da ita na alhawariyun Allah ya saka musu da alkhairi abu ne da suke yin sa kare martabar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ɗaya daga cikin aqida ta ahli sunnah wal jamaa aqida ce wanda in dai kai mu'mini ne cikakken mu'mini gangariyar ahlus sunna to fa ba yadda za a yi ka amsa wannan kira face sai ka yi da kyakkyawan kudiri ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin waɗannan laftoci suna ɗaya daga cikin abin da ke zaburar da al'umma suke sanar da mu waɗannan sahabbai mu san kimarsu mu san falalarsu mu san irin gudunmawar da suka bayar ga biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ne waɗanda suka sha wahala suka yi duk abin da ya kamata su yi gurin ɗauko mana wannan addini suka rawaito mana sai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda da shi ne muke gudanar da wannan ibada ta mutu addinin musulmi da haka tabbas irin waɗannan samun irin waɗannan lakcoci domin ƙara wayarwa da mutane kai da ilimantar da wanda musu san wasu abubuwa game da waɗannan bayan Allah na gargaru ya ɗaya daga cikin abin da ya kamata a sai ana yin sa lokaci bayan lokaci domin yana cikin at-ta'awun alal birri wa taqwa insha Allah ta'ala idan ka kalli wannan irin gwagwarmai da sahabbai suka yi Allah madawar sarki da kansa ya jinjina musu ya ba mu labarai da yawa game da irin abubuwan da suke wannan din idan ka ɗauki aya ɗaya kaɗai irin yadda Allah ya ba su muhimmanci ya nuna cewar abin da suke yi din nan abu ne mai matukar muhimmanci yana da tasiri a cikin musulunci ya ishe ka Allah yana ga mana mai shakikin rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما ما ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا wannan sabilul mu'minina a nan gudu malamai sun bayani cewa hanyar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suka ita ce ake nufi a wannan aya da Allah mun tafi yake isharar zuwa gare ta suna da falala suna da kima wannan sati ɗayan da aka ɗauka ko ce kwana biyar ana ta zubo ilimowa daga malamai ga sunan masha Allah ta'ala masha Allah tabarakar rahman suke tambayar mana da kai akan su ba za a iya kalailaci abubuwa da ta shafe su ba ma yau insha Allah ta'ala wannan mawdu'i mawdu'i ne mai matukar muhimmanci to yana da alaka da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke da kwaɗayi gurin sauraron a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma yadda suka ringa hidimtawa wannan sunna har ta kawo yanzu nan ga mu alhamdulillah muna cin gaje ta muna cin moriyarta Allah masarki ya saka musu da alkhairi wanda zai mana wannan lafta sananne ne a wannan fage Profesa Mansur Ibrahim Sokoto MNI wanda kuma ake masa yake da title na sarauta wanda ake masa wanda da dan masanin daular Usmaniya Profesa Allah madawin sarki ya sa wa rayuwarsa albarka ya yi karatunsa tun farar safiya na zaure a wurin mahaifi wanda Allah masa ya hore masa alkur'ani ya tafi jami'ar musulunci ta madina ya yi karatuttukansa sannan ya dawo ya ɗora karatu a ƙasar sudan da makamantansu wanda dai yanzu mataki na ilimi wanda ake faɗansa a duniya ya kai ƙurewarsa domin profesa ne sama da shekaru barkatai baya sannan kuma malam Allah mana zarfi ya taimake shi Allah ya sanya wa rubututtukansa da wa'azuzzukansa da kalmominsa albarka Allah ya bashi azanci na magana gurin isar da sako da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana da rubuce-rubuce masu ɗumbin yawa a wannan sashe na fagen kare martaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi littafai kaddara ta riga fata da abubuwa da me ya faru a Karbala wa ya kashe Hussein da makamantan irin waɗannan abubuwa dukkan su wannan littafai suna taɓa wannan bangare na tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da sahabbansa Allah ya masa baiwa a wannan bangare sannan kuma ga azanci na magana ta yadda yake zuwa yake iya sako karantarwarsa a takaice cikin maganganu takaitattu masu isar da sako duk yadda kake da rashin da ma'ana jinkiri na fahimta insha Allah ta'ala ka saurari malam jin maganganunsa ko ka karanta kabibi abubuwansa insha Allah ta'ala zaka samu rabanka na addinin musulunci malam shi ne shugaban masu ahlul bai wasu sahaba da suke garin sokoto sannan kuma malam babban limami ne na masallacin abu huraira a ƙarƙashin su akwai santoci na addinin musulunci burjik suna da yawa san zai wahala a ɗauki yan watanni ba tare da malam ya buɗe wata santa ana cikin hidimtawa addinin musulunci ba malam kuma kamar yadda gwarga ka sani Allah ya azurta shi da zuri'a muna fata Allah mazarci ya sanya mata albarka galibin ƴaƴayensa masha Allah ya ba su alƙur'ani wanda kuma wannan tsari ne dama da magabata na kwarai suke dora ƴaƴayensu a kai muna fata Allah mana zafi ya miƙar da harshen malam ya ba shi damar faɗa mana abubuwan da za su amfane mu duniya da lahira insha Allah ta'ala sannan kuma malam ayi hakuri yana da minti hamsin da biyar daidai malam yana da minti hamsin da biyar insha Allah ta'ala za mu amfana da shi a wannan muna fata dan Allah ƴan uwa su haƙura su ba mu haɗin kai da Allah mu riga kare martaba da daraja ta masallaci ko ba komai a masallaci muke masallaci yana da hurumin ya kamata mu kiyaye mata shi Allah yana gaya mana wa in wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub da Allah mai saurara i ihwacen nan da hayaniya ba mu bane ba ɗaliban ilimi ne mu mun zo mu ji kala Allahu kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muna fata za a ba mu haɗin kai domin gudanar da wannan ayi a gama lafiya cikin lokaci kuma bari ta fadalin Sheikh mashkuran ma'jura mu'azzadan mukarrama الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترا سبحت له السماوات وأفلاكها وسبحت له النجوم وأملاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له الأرض وسكانها له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ومصابيح الدجى الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين yan uwa gaba ɗaya da muka taru a wannan masallaci wanda aka fi sani da masallacin muntada mai eh, suna masallacin abu huraira ko masallacin sheikh jafar wanda wannan sunan na baya-baya ne shi aka fi sani a yanzu saboda a cikin wannan masallacin ne a daidai wajejen nan da nake zaune allah ya ma sheikh jafar arzikin samun shahada yana sallah haka masallacin kasa yana da wani tari wanda ba a cika samun irinsa ba tun faruwar wannan ga sai umar a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Madina to in uwa ina muku gaisuwar musulunci gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi yau muna maraicin laraba amma fa daren alhamis don laraba ta wuce za ka sai mu ce muna daren alhamis 23 ga watan rajab shekara ta 1446 wanda ya dace da 22 ga 23 ga watan ɗaya shekara ta ashirin 2025 in uwa ina ƙara miƙa gaisuwar musulunci gare ku gaba ɗaya wadda ya tace gaisuwar 'yan aljanna idan muka shige aljanna a gidan ni'ima muna kallon juna muna albishir muna murna muna murmushi muna faɗin assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ka kai mu wannan rana uwa yau shekara talatin kenan daidai da muka fara gabatar da makon sahabbai a sakkwato birnin shehu wanda ƙalubalen annoba shi'a a wancan lokaci ya haifar Allah ya ji kan Sheikh Ja'far Mahmud Adam bayan wannan makon na gayyace shi tare da Imam Ahlus Sunna wal Jama'a suka gabatar da da'awa a Sokoto suka kuma saurari abubuwan da suka gudana na hannunta masa littafin da na wallafa bayan wannan makon sahabbai mai suna shubhohin shi'a a ma'aunin shari'a malam ya zo bai kasa a gwiwa ba ya tattauna da 'yan uwa a nan aka fara gudanar da irin wannan makon a shekara ta 1997 wanda ni kaina an gayyace ni na halarta a masallacin Usman bin Affan ina zaton da masallacin Trayom da masallacin akwai wani masallaci da ya kamata yanzu da sunansa ba na gwammaja ba ne eh. can wajen ibrahim taiwo road beirut road yawwa beirut road to yanzu wannan makon sahabbai ban san ko na nawa ne ba kuma sanin haka bai da wani muhimmanci amma dai na san wannan kwamiti na hawariyawa shi ma a tabbata muka fara kafa irinsa daga bisani imam alisunawar jama'a ya zo muka haifar da wannan anan kuma muka sa masa wannan suna kuma alhamdulillah sun ci gaba da wannan aiki na alheri babu kakkaftawa kano ta dabuce tumbin giwa kuma ta rike kambunta na alheri kamar yadda aka santa da shi ko da me ka zo za a yi fai da irin naka don haka makon sahabbai kun shiga gaban kowa Allah ya ƙara yi muku jagora Allah ya saka muku da alheri wannan muhadara ce in uwa ci gaba ce da muhadarar da muka gabatar shekaru biyu da suka wuce shekaru uku ma kenan a irin wannan wata na januware a 2022 mun gabatar da wannan muhadara karkashin wannan albarkated committee na hawariyawa a masallacin iya usuna na gwammaja ranar laraba 23 ga watan jibadul akhira 1443 wanda ya daidai da 26 ga januwari 2022 ta yan uwa kasidu sun gabata karatu ya gabata na tabbata kun sha karatu mai yawa mai albarka dangane da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk karatun ba sabo ne ba ga kullum ahlus sunna ba ma sabo ne ba ga yan uwa al'ummar musulmi a ƙasar nan to shi ma wannan karatun na yau ba sabo ne amma karatu ne irin wanda ba a gajiya da shi karatu ne na asalin tarihi da labarin bayin Allah waɗanda Allah ya dubi mutanen duniya gaba ɗaya ya tankaɗe ya rairaye sannan ya zaɓe su bayan ya zaɓar ma duniya fiye yin halitta shugaba annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai su kuma Allah ya zaɓa su ya zaɓe su ya zaɓan masu su don su taimake shi ya isar da saƙon Allah kamar yadda ake bukata. don haka da su ne aka yi tubalin farko na wannan al'umma da su aka azara sashin gininsa shi yasa sun fi kowa tsarkin zuciya sun fi kowa kyakkyawan manufa tare da himma wadda babu irinta kuma kamar yadda aka rufe bakon sahabbai a waccan shekarar da wannan muhadara haka wannan karon shi ma da ita za a rufe don haka madaukin sarki ya shirya haka muna roƙonsa ya saka da alkhairi ya yi kyakkyawar sakayya ya ba da lada ga wannan aikin aljihad a ta'alimi a da'awi wanda kuke yi malamai kuma da suka ba da gudunmuwa suka shirya mana karatuka a nan aka kwankwaɗi madarar karatu mai albarka Allah ya kara musu basira da hazaƙa ya karɓi ake su gaba ɗaya a wancan karin mun yi magana ne game da gudunmuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yada addinin musulunci a duniya ta fuskar jihadi wanda in ba manta ba a wancan lokaci mun faɗi yadda jihadin sahabbai ya barbazu ya isa lungu da saƙo na duniya kuma mun faɗi alaƙar da jihadin sahabbai musamman sayidina muawiya ibn abi sufyan da sayyiduna amr ibn al-as da ubbatun da yadda jihadin su ya gangaro ya iso kasar Ghana ta wancan lokaci kuma ce daular Ghana ta wancan lokaci wadda auratayya ta shiga tsakaninsu da 'yan ƙasa in afirka har aka haifi mujahidai irin su musa jakwallo wanda shi ne ya nufa tunan ƙasar hausa kuma shi ya haifi malam baba wanda malam baba ya haifi malam muhammadu sambo shi kuma shi ne mahaifin malam jabbo wanda ya haifi malam muhammadu gordo shi kuma ya zan malam mahaifin malam haruna wanda ya haifi malam salihu shi kuma ya haifi malam modibu usmanu malam modibu usmanu ya haifi malam muhammadu fodiyo wanda shi ya haifi mujaddidi usmanu dan fodiyo wanda ya sabunta da'awar sunna shi ya sabunta da'awar sunna a wannan nahiya kusan shekaru 200 da yan kai da suka wuce to a nan muka tsaya a wancan karon a yau za mu ci gaba da bayanin gudunmuwar sahabbai amma ta fuskar karantar da addini da isar da saƙon Allah za mu bayyana yadda sabbin suka ɗauki karatu da yadda suka karantar da shi za mu bayyana waɗanda irin ɗalibai ne su sadda suna ɗalibta da suka zama malamai waɗanne irin malamai ne kuma insha Allah idan mun kammala wannan darasi na yau za mu samu cikakken natsuwa game da nagarta da ingancin ilimin da suka zo mana da shi da kuma yadda suka shata hanyar da karatun zai zo gare mu lafiyayye babu kowace irin tawaya ta yadda kana iya cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa yana nan sahihinsa sahabbai sun kiyaye shi sun isar da shi kuma sun tsara yadda zai ci gaba da isa ga jama'a ba tare da wata matsala ba duk abin da ya rikice mu mutane idan an koma wajen malaman hadisi za a samu rorewarsa bisa ka'idodin da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shata za mu fara bayyana alaƙar sahabbai da malaminsu kuma mai gidansu mu ma mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don mu gano ƙarfin dangantaka da take tsakaninsu sannan mu gano waɗanne irin hanyoyi suka karanci ilimi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin horo da tarbiyya suka samu a wurinsa to daga nan ne za mu gane irin kusancin da suke da shi gare shi ƙaunarsu gare shi girmamawarsu gare shi da kuma irin karatun da ya ba su sannan za mu bi diddigi mu ga yadda suka tsara wata kimiyya ta isar da saƙo wadda duniya ba ta saba da ita ba kafin bayyana sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗi duk bayanin da zan yi akan matsayin sahabbai na tabbata ya riga ya gabata a cikin mahadarorin da a can baya kuka saurare su magabaci na ta kowace fuska kuma babban masoyina abin koyina liman dr bashir ali harazimi da aminina kuma magabatina a fuskar ilimi kadai profesa sani rijiyar ilimi tare da kanina kuma malaminmu wajen sanin littafin Allah dr Qur'an kenan malam jamilu sadis shahi na zariya ina jin ko albarkacin sheik dr jamil ai kuwa ba da hayar gadojin na naku ga mutanen zazzau ko akwai kuma abini na a jami'ar usmanu dan fodiyo profesa umar labdo lokacin da yake sakkwato gaskiya mun yi kokari mun zaƙulu himmarsa da ƙoƙarinsa an amfana da shi sosai amma na lura ko a wannan yanki ba ku gano yadda ake amfani da ilimi da hazaƙa ta Profesa Lambo. Amma alhamdulillah ya gabatar da kasida a nan nasa ainihin rikodin insha Allah nan gaba duka zan saurari kasidun da aka gabata idan dama ta samu. In wa idan muna maganan alaƙar manzon Allah sallallahu da sahabbai to alaƙa ce ta musamman. In kai nazarin Alƙur'ani, huruful jar wa'inda suke da amfani game da annabi sallallahu alaihi wasallam za ka tarar da dukkansu na sabai ne rufin jar su ne harufan da ke alakanta al'amurra kamar ka ce si abu yana ciki ma'ahu yana tare da shi amsaka bihi kun gane to hurufin jar na alquran duk inda suka zo dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka lura sabai suke magana ku fara da ba'un misali shakki Allah ta'ala ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin kuma Allah yana cewa fallazina amanu bihi daga nan ne zaka gane wace irin dangantaka ke tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa in ka dauke fi sai Allah ta'ala ce wa'lamu anna fikum kun dinnan tawaye da mutanen Najeriya ce ta sahabbai تواسي فيكم سواء كنا إن كدو كما أهو وده إتما أهو كنا أورينا باوة تكي مهمان سنتا ده إن كالورا دو أن باوة سنا ده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه kaga in ma abin wannan manzon ke game da tsaluta Allah ta'ala ya ce falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu walamma ja'ahum amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu falamma ja'a amruna amanu ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه أكيد أن ما سنادي إمه فكما رأيك أن يجمع صحابة النبي ذاك جمعير النبي دوك تصابي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه الله يرى ما الله يسير يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه لكن الرسول والذين آمنوا معه محمد رسول الله والذين معه وانا هنا بينا من علاقه النبي صلى الله عليه وسلم تقد قد قسنتي دواء لصحابته haka duk sauran hurufin janna zan takaita ne eh, ka ɗauki ala tana ci hurufin jar masu nuna alaƙa Allah ta ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafan litakunu shuhada'a 'ala nasi wa ya ar-rasulu alaikum shahida baka al alƙiyama ma in kowa zo da hujjarsa su sahabbai manzon Allah za su zo da shi a matsayin shahidan alai kana fahimtar wannan in ka alakanta wannan da hadisin abu musa al'ashari wanda yana cikin afradu muslim inda manzo Allah sun suke cewa wato wata rana ne ya fito ya yi sallah sai shige cikin gida can an jima ya ƙara fitowa sai tarar da sabbin suna nan zaman su inda ya bar su ba wanda ya tashi suna ribaɗi suna zikiri suna tattaunawa sai ce tun ɗazu da na bar nan haka kuke ba ku je ko ina ba suka ce eh sai daga kai ya kalli sama da yawa nan sulasuma yakan yi haka sai ya kalli sama kafin ya magana yana kallon sama sai ya kalli taurari sai ce an nujumu amanatun lissama fa'iza zahabatun nujum ata sama a matu'ad wa ana amanatun li ashabi fa'iza zahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa'iza zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun sallallahu alaihi ce amincin sama yana ga taurari in akwai taurari akwai sama ran da suka gushe sama ta ƙare yace ni kuma ni ne aminci ga sahabbaina idan na tafi akwai abin da aka yi masa na alƙawari zai cin masu na tarwatsewar shiri da rabuwar kai da raunin fahimtar juna da har faɗa da juna wanda fitina kuma ƙaddara ce wadda ta riga fata sai ce su kuma sahabbaina su ne aminci ga al'ummata idan sahabbaina suka gushe abinda ake ma al'ummata alkawari zai zo ka ganin rarrabuwa ta ƙarshe wadda za ta shafi aƙida za a kawo aƙidu za a raba kan jama'a za a shigo da bidiyo'i shirka za ta dawo tauhidi za a gurɓata shi za a lalata sa waɗanda duka sahabbai su ne suka yi gando tsakaninmu da shi ya ku ‘yan uwa idan muka ce za mu yi maganar alaƙar annabi sabai za mu tarar da ma'alin akwai abubuwa da dama waɗanda su ne alamomin irin kyawun alaƙar su da shi abu na farko idan ka bibiyi ruwayoyin sahabbai da tarihinsu za ka tarar da suna da tsananin so tare da girmamawa ga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam da yawan sun faɗa ta ba su iya cika idonsu da kallonsa saboda tsabar girmama da suke masa wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u urwa ibn mas'ud al-thaqafi radiyallahu kafin musulun tasta ai ya zo a wurin sulhul hudaybiya kuma ya ga irin sahabbai da irin girmama da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar za su haɗe shi har ya koma ya ce ma shawa wallahi na yawon duniya duk inda wata fada take ta basarake babba a duniya na je amma ban taɓa ganin ɗan adam da jama'a take girmama shi ba irin girmamawa da jama'a muhammadu ke masa kuma kamar yadda muka ce so da girmama in suka haɗu to shi ne so na gaskiya anas ibn malik radiyallahu anhu ya ce ni da wahala da da zan kwanta bai yi fakin masoyi na ma'auni ne idan yanzu ɗalibi ya zo ƙarshe lokacin hutu mafarkin gida yake idan ya ƙare makaranta ya nysc baba ya ce da mata aka fitar aka sanya rana kullum in ya kwanta yau ya yi bikin walima ya yi mafarkin walima gobe zai ga an shirya tanki ko wani ma abin da yake kafin da je hutu fa na yi mafarki an shirya fili an kasa lantarki wai ga walima an aje alkaki bidiri abokaina kawayen naki murna suka yi duka kin zamo matata <laughs> wai an kusa aure ba yi da mafarki sai mafarkin aure wani ya ce ma wani babban malami ina so yi mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi sai ce ina da lakari ka je ka dafa wake da zafi zafinsa bayan sallar isha ka kawo mu aka babbe da gishire ɗaya addu'a ya tofa ki yace to kace ce karka sha ruwa ka je ka kwanta za ka yi mafarkin manzo Allah da safi ya zai ce wallahi malam bai kawai ne ta mafarki ya ce ruwa ke cikin ranka inda manzo Allah yana a ranka da za ka yi mafarkin ana sisi mu da wuya ma mu kwanta ba mai mafarkin manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani lokaci saboda irin mu fahimci irin girmamawa da suke masa <coughs> Abdullahi dan Abbas ya zo zai bi shi sallah sai ya koma gefensa amma ya ja baya sallallahu alaihi wasallam sai ya jawo shi kusa da shi ya fara sallah kuma sai ya ji ba iya sai ƙara ja baya sai manzo Allah ya kyale shi da aka gama sallar ta me yasa kake ja baya shi ce awayan baghi li ahad ay yusalli idha'aka wa anta rasulullah yana dace a ce ga wani yana sallah ka faɗa da ka faɗa da kai kuma kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da zai nuna mana irin girmamawa da suke masa shine girmama maganarsa idan aka ce magana ta fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su fa a gurin su babu kamar ta Imran ibn Hussein sahabin manzon Allah ne radiyallahu anhu ya rawaita hadisin al-haya'u kulluhu khair kunya dukkan ta alheri sai wani bashir ibn ka'ab yace masa a wasu littafan hikima an ce kunya akwai ta natsuwa ta nagarta akwai kunya ta rauni ibrahim ya fusata ya bugi kirjin sai ce kai in ce maka manzon Allah ya ce kunya dukkan ta alkhairi ce sannan ka ce ni a wasu littafan hikima ya gaggaya masa magana ya zazzage shi in aka kawo maganin manzon Allah ta kowa faduwa ke Sheikh Usman bin Fodiyo rahimahullahu wa taghammadahu yuwasi fadlihi wa rahmatihi yana yawan kawo hadisin Abdullahi bin Mughaffal hadisin hasa kudu kun san shi cewa manzo Allah sassa ya hana jifa da tsakuwa ya ce kuma ba ta kashe matsini ba ta farautu dabba amma tana ya fada ga idon wani sai masa aibi bayan ya wannan hadisin sai ga wanda ya gaya wannan hadisin ya saki sai ce in gaya maka manzo Allah ya hana ka saki ce la ukallimuka abadan daga yau na shiga gaba da kai kai ba dan kinki bane idan aka faɗa masa habbai hadisi jikinsu har rawa yake yi su ga sun yi aiki da shi a lokacin sarkin musulmi Usman ibn Affan رضي الله عنه وأرضاه عنده دق عرفات أكا توكا مزدلفة أكا كوانا أكا وايجي أكا يأدوئي متى أنا تهدم ومنسو شام سي عبد الله بن مسعود سي وتما جنا إن دا سركن مسلمين يا تاشي ورمونتي ورجيفه da kuwa ya yi daidai da sunna wannan magana kada faɗa kunnuwan sai da usman sai ya zabu rai aji abin da yake ce jama'a ku tashi muhimma inda za a yi daidai da sunna to kowace magana a aje ta abin manzo Allah sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai dina mu awaye lokacin da yake khalifa da ya zo aikin hajji sai rika shafa dukan rukunan ka'aba guda hudu sai Abdullahi bin Abbas ya ce masa aiko guda biyu ne kada yake shafa sai ce haba da Allah a ka'aba akwai abin da ake kaurace ma sai ce masa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai ce kuma la ka faɗi gaskiya fa sai ya daina sai rika shafar guda biyu kawai ya daina shafar waɗancan su da an ba su hujja daga Allah da manzon Allah to su a gurin su magana ta kare kamar yadda lokacin shi mu'awiyan ya je yaƙi radiyallahu anhu a wani yanki na rumawa to akwai wani gari da ya yi sulhu da su amma an sa lokaci sai ce mu tashi mu yi himma lokacinsu ya kusa cika mu zauna bakin bodar gari in lokaci ya cika mu kai masu hari sai aka ji wani dattijo ba a san wane ne ba yana cewa idan kusancin musulmi musulmi musu haka wallahi ya yaudare su alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun yi alkawari na sulhu da wasu mutane kada ku warware shi kuma kada ku tattanke shi har sai in kun sanar da su kamar yadda Allah ya ce bara'atun min Allah wa rasuli, illa allazina ahadtum min al-mushriki ana faɗa ma sayyidina mu ai wannan magana sai wannan ita ce wallahi wannan fa ita ce gaskiya ku duba min wane ne ko da aka duba sai ka tarar da amr ibn ambasa ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi fatawa suka yi fata bisa ga irin hujjar da suke da ita wani lokaci hujja ta iya zama ƙur'ani ta iya zama hadisi ta iya zama ijtihadi to da zaran sun ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suka a gurin su magana ta kare sai da na Abu Huraira radiyallahu anhu ya rinka fatawa cewa mai janaba bai iya azumi duk wanda ya waye jiri da janaba bai azumi sai aka ce masa aiko na na umma salama ta yi fatawa ita da dada aisha ta ce a'a ana iya wayuwar gari da janaba kuma a yi azumi sai ce su suka faɗa aka ce ce huma a alam sun fi ni sani daman ni fadlu na ba su bayan labari don haka na aje wannan na koma ga wannan saboda shine karatun da ya tabbata domin harkan janaba a gidan manzo Allah wa zai iya shaidanta matansa iyayenmu haka ma abdullahi bin umar ya rika fatawata idan mace ta zo aikin hajji dole ne ta yanke safa kamar yadda namiji yake yanke safa sai da safiya bintu abi ubay ta ce masa ta jina na aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga mata su sa hufi wurin aikin hajji sai Abdullahi bin Umar ya zai fatawarsa sannan in ka bibbiyi labarinsu za ka ga suna da tsananin naci ga riko da sunna kamar yadda ummu habiba radiyallahu anha take cewa turanar da na ji manzon Allah sallallahu alaihi suna ya duk wanda ya kiyaye raka a goma sha biyu a kowace rana Allah zai gina masa gida aljanna tace wallahi ban taɓa barin raka'a goma sha biyu na nafila ba tun daga ran nan abu humama albahili radiyallahu anhu arda ya ce manzo Allah sassa ka umurce ni da wani aiki mai amfani sai manzo Allah ya ce masa alayka bis sawm fa innahu la idla lahu ka azumi ba kamar sa yace tun daga ran nan da ni da matata da hadinina ba mu taɓa yi ni ba sai da azumi shi kaga yadda ya fahimci karatu shi ba wani somu dawud ba wani litinin da alhamis ni kullum azumi nake tunda annabi ya ce ka rike shi babu kamar sa to ni ba zan saki ba shi ma Jabir ibn Sulaim ya ce manzo Allah manzo Allah ka bani shawara sai ce kada ka zagi kowa sai ce wallahi tun daga ranar ko dabba ban ko dabba ban taba zagi ba wato idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dora su akan abu to shikenan su su rike kenan kike kaka sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da da manzo Allah ya bashi laƙani shi da matarsa cewa in za ku kwanta ku yi tasbihi 33 hamdala 33 kabbara 34 wannan ya fi a baku hadi akwai laƙani a nan ina 'yan kasuwa ina ma'aikata ina ɗalibai ina masu aikin ƙarfi ina malamai masu shera muhadara da wa'azi ina limamai masu hudu ba duk aikin da kake in ka tsare wannan laƙanin za ka samu taimako Allah cikin ta ba ka bukatar kadin yasa za ka ga dr bashir ya tuka motarsa da kansa ya je ofis da kansa ya rika takarda ya rubuta imam halin sunna wal jama'a ya kwana karatu ya kwana rubuta saboda me in ka rike wannan lakadin na manzo Allah to amma abinda Aliyu da Abi Talib yace ne fa ban tabbata sai wani ce ko daren 16 ko daren da aka yakin siffin aka kwana aka wuni jina jina har ya ce wallahi koran nan sai da na tuna ta ƙarshen dare na yi ta ya ku ‘yan uwa sabon manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam suna da hanyoyi da matakai da suka ɗauki ilimi da suka raya ilimin da suka rike ilimin da suka watsa ilimin da kuma suka tsara yadda za a kiyaye ilimin shi yasa ilimi ya kawo gare mu har yanzu zan taƙaita aka abubuwa guda goma saboda muhimmancinsu kuma mataki-mataki ne kuma domin mu fahimce su kuma mu yi appreciating cewa lallai addinin nan ya iso gare mu ne albarkacin waye albarkacin su. abu na farko su ne suka gurfana gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauki karatu babu wanda ya kai sahabbai sun ɗauka karatu da ilmantuwa amma fa ba dukkan su ne suke zaune daram yaushe a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kai ba ma dukkan su ne suke madina ba to da aka sai malamai suka kasa su kashi kashi akwai wanda suka fi kowa kusanci da annabi su kuma kashi biyu ne akwai na cikin gida akwai na waje na cikin gida suwa yake nan matan manzo Allah da 'ya'yansa saboda su ne waɗanda jimillar rabin rayuwarsa tare da su yake sai kuma na waje waɗanda su ne ashabu sufa talakawa waɗanda ba su da sana'a ba su da aiki sai zuwa gurin manzo Allah su ɗaukar ta kuma suna rayuwa a wancan lokaci akan alherin da ke zuwa wurin manzon Allah manzo Allah sa su yana yi musu saboda ka ya kuli mamai da irin rufin asirin da Allah ya maku idan ka ga almajirinka babur ya lalace ya zace ce karba kallon a taimake ne sai kata ina neman na sabi gafar ta malam mata ta tayo babu gero ku yi haƙuri manzo Allah san su da irin kuma galibi irin sun fi ɗaukar karatu sosai su riƙe shi bil haƙƙi farfesan farko na hadisi abu huraira radiyallahu anhu shi ma almajin wannan makaranta ne to akwai waɗanda su kuma nesa nesa su kama mutanen karkara waɗanda su kuma akai akai sukan zo wurin manzo Allah sa sai daura daura ta sati daya daura ta yini daya daura ta kwanuka kamar yanda Malik ibn Huwairi take cewa hadisin Bukhari da Muslim yace mun je gurin manzon Allah wa nahnu shababatun mutaqaribun muna matasa masu kusanci shekaru kamar ka ta yan sha hudu zuwa sha bakwai muka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muka kwana ashirin sati uku ba kwana daya amma kun san mutanen da da wuri yake aure sun baro iyali yace fa zanna anna qad ishtaqna ahlana sai manzo Allah yake don yanzu fa mun yi kewar iyalin sai ya tambaye mu kai kana da aure kana da yaya kai kuma fa wa ka baro wannan ce mahaifiyata wannan ce matata wannan ce yana da yaya biyu sai yace yace wa kana rafiqan rahiman manzo Allah ne mai tausayi mai jin kai baya so mu shiga wani hali sai ce irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli wa idha hadarat as-salatu falyu'azzin lakum ahadukum thumma li ummakum akbarukum manzo Allah ce ku koma gida ku je wurin iyalanku ku karantar da su abinda ku karanta a daura ta kwana ashirin sannan ku sa su su yi ibada sannan ku yi sallah yadda kuka ga ina yi idan lokacin sallah ya ɗayan ku yi kira babban ku ya bada sallah to kun ga waɗannan kenan suka zo su yi daura su koma suna ɗaya da waɗancan da dindindin to akwai kuma 'yan cikin birni waɗanda kullum suna nan amma fa kowa yana da 'yan uzura wannan ya je da zumunci wanda ya ɗauki fartanya ya tafi gona ko lambu zai ɗebo mangoro da abin nan da dabino wannan kuma eh, uzuri ya kama shi ya fita wajen gari da sauransu to akan haka saboda muhimmancin da ɗaukar karatu rin manzana Allah sallallahu sai suka bai da shi duty idan ni na je sai in rike karatu wanda bai samu zuwa ba sai ya same ni gida in faɗa masa gobe ni kuma sai in tafi lalura ta idan ya je sai ya faɗa mani haka sai dina umar yake suna yi da shi da wani makocinsa wanda suke a awali ta madina awali unguwar da dr bashir ya zauna kenan a madina to wannan yasa su ashabu sufa suka fi kowa ɗaukar karatu ibnu umar ya taɓa ce ma abu hurairah zo ka ba mu labari laqad kunta alzamana li rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk kafi mu lizintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa da sallallahu da ya fahimci wannan lizintar da wannan kwaɗai lokacin da Abu Hurairah ke tambayarsa yace man as'adun nas bi shafa'atika yawmal qiyamah a lahira wa zai fi rabauta da samun cetonka sai manzo Allah ce daman na san ba wanda zai riga ka wannan tambaya domin na ga irin kwaɗayinka da nakin kawai don neman ilimi mata ma sukan ɗauki karatu a sayil bukhari hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da goma mata sun yi ƙungiya suka zo gurin manzo Allah tara suka ce maza sun so ya jaye mu a kanka ka sa mana rana ka rika mana karanta manzo Allah ce ku je wuri kaza ku shirya zama zan zo a ranar kaza in rika baku karatu sai zan duk sati a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da class na matan aure ko ce na mata in general saboda hani allakum ahlus sunna makarantun matan aure da kuka bude kuma alhamdulillah yanzu ma duniya tana koyi da a da sanda ahlus sunna suka fara bude makarantun matan aure ba ira abin da ba a gaya musu ba a kasan nan kamar yanda yan uwanmu bare bari suka yi jayayya da usman dan Fodiyo akan ya bude makarantar mata sai da shi ma ya sa abdullahi ɗan fodo ya maida masa amsa a ya ayyu haza allazi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna ya maida masa amsa yace shin ka kaddara ma laifi ne mu tara mata mu karantar da su shin mu bar su su mutu suna shirka suna jahilci ya fi sauƙi ko ko mu gane su in ma a ce babu shabaki tsakaninmu da su mu koya musu addini su shiga tauhidi su riƙe sunna to idan muka zo wajen yanayin ɗaukar karatu sabai a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya sufaita mana su yace kana idza takallama atraqa julasa'uhu كأن ما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلم لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرق إذا كان مجلس من ذو الله sallallahu alaihi wasallam in yana magana kowa zai sadda kansa ƙasa yace kai kafe tsuntsu ne yake a saman wanda ba su son ya tashi idan yayi shiru to sannan ne za su yi magana yace sannan ba su jayayyar magana in yana ne za ka yi Allah ya magana ko akwai jayar shiru ake yi sai ya shige cikin gida sai a rika gardama lokacin da yace akwai mutum dubu saba'in a al'umma ta wanda za su shiga aljanna su ba a masu hisabi kuma ba a masu azaba baya shi ya tsira saka wai jama'a wane ne wasu a ah, mu ne mana mu da muka zauna da manzo Allah wani ce kai mu da sai da muka yi shirka muka tuba sai dai ƴaƴan mu su da za su tashi musulunci mu ne kai duk ba mu ba wa'anda za su zo nan gaba ba su ga annabi ba amma su iman ana wannan gardama sai manzo Allah sai aka yi shiru sai ce kamar na ji kuna magana suka ce eh mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza sai ce humul ladina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun to sun dauke karatu ta hanyoyi daban-daban sun ji da kunnuwansu wanda shi ne a'ala abin da ke ce ma as-sama' شيخ ذكرت سمعت رسول الله حدثني رسول الله وحدثنا رسول الله كل وقت قال لي رسول الله باب حديثي من مرتبة إنه ولد وتو وان تو ون وان أون وان ميدة هي من كي واني دازل سامونا والله إذا مفرشش بدو أبنا نملكا حد إيالي نادي أنا أدوني a ce ni da manzo Allah ce mansur taho ka jiya kamar da ce ibn abbas ya gulam sammillah kul bi yaminika kul ma yaminika bi abin wa ummi sallallahu alaihi wasallam sannan sun dauka ardan kaman yadda malami zai zauna a karanta littafi yana saurare da imamun da sa'alaba imamul bukhari ya yi babi ya sa masa a kitabul ilm ya sa masa babu alqira'ati wal ard ala al muhaddith malami bai faɗi hadisi ba amma a karanta masa ce na'am sai a ruwaito shi da gare shi sai ka hadisi da mamun da sa'ala ba wanda yazo yace ya rasu yace yace manzo Allah nisa inuka wa mushaddidun alayka fala tajid alayya fi nafsika nazo in maka tambaya kuma mai zafi zan maka na ga wannan ba sakwace ba sakwace ne kusa mukarar muke yi ya ce za zo maka tambaya kuma da zafi zan maka kai haƙuri karka samu damuwa a rayuwarka zala su ya ce sal'an ma badala ka tambayi abin da kake sai ce ka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ila nasi kulle. ina tambayar ka tsakaninka da Allah ubangijinka ubangijin inda na gabace ka shi Allah da shi ya aiko ka ga mutane gaba ɗaya wanzu Allah ce Allahumma na'am tabbata ka an kai yace anshiduka billahi Allahu amaraka an nusalli salawatil khams fi al-yawmi wal layla qala Allahumma na'am yace anshiduka billahi Allahu amaraka an nasuma hadha ash-shahr min sana qala Allahumma na'am qala anshiduka billahi Allahu amara ka. أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائها من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم يجري زكية يتي آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوم وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر يتي تناي إيماني بك كما نا أو كراتم مكينا na ɗauka ma al'ummata za ka ka saurari abin da yake tafi nan gaba duk al'ummata za ta musulunta ni ne da mamu ɗan sa'alaba a ku ba ne sa'adin da baka yanzu idan ya je zai ce manzan Allah ya ba shi labarin manzan Allah ne ya ba shi labarin sallah ya ba shi labarin zakka ko ba haka ba da azumi amma manzan Allah ya ba shi labarin ko shi ne ya faɗa shi ya faɗa manzan Allah ya ce masa ne ya ce Allah mana sukan ɗauki karatu ta hanyar wasiƙa musamman bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk da ƙarancin wato mu ce wasa'ilu tawasul ko al-ittisal communication gadget za mu ce ko duk da babu irin waɗannan hanyoyi na zamani da muke da su amma sun iya sadar da junansu ta hanyar rubuta takarda a aika za ka ga wannan musamman ga sarakuna ma'auya tun na bi sufiya na rabbi Allah sadda yana sarki wasu ku yake rubuta malamai ku rubuta min hadisan da kuke da su mugira tun da shuba yana ce da suka kowa aika ma'auya hadisi wannan azkar kuka ji muna yi bayan sallah cikin wasiƙan mugira ne zuwa ga ma'auya bin abi sufiya sannan akwai hadisan da suka shafi tattalin arziki da siyasa da yake mai mulki ne sai ga masa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amr ibn sa'ad ibn abi waqqas shi ma ya taba rubuta ma jabir ibn samura yace ka aiko mini hadisi sai rubuta masa hadisi guda so a takaice wannan ita ma tana cikin hanyar da suke dauka hadisi wata babbar hanyar dauka ilimi ita ce tambaya an kullu rako a qur'ani yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha yas'aluka an-nasu 'anis sa'a tambayoyin sahabbai suna nan sun qur'ani da yawa akwai mutumin karkara da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alkiyama sai manzon Allah ya ce masa idan an tozarta amana ya ga mutane ba su rika amana to ka jira alkiyama idan aka fara ba da bukamai ga wanda ba su cancanta ba to ka jira tashin kiyama shekar dulhab Imam Ali suna faɗa musu abinci ya zauna ɗasa ka da ne. Liyafar gidan shek Allah ya saka musu da alheri. In kuka lura lokacin da aka aikin hajji, manzo Allah sa ya zauna. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا أعرض wannan zai zai ya rasulullah nayi kaza nayi kaza in je in yi kaza ce kai ba komai tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam hudu ba ma aka tsaye da shi a masa tambaya Abu Rifa'a ya zo da muzalla sassana wadda ya ce na zo in yi tambaya ya rasulallah muzalla ya sauko daga kan mimbari aka aza masa kujera ya zauna ya rika tambaya yana ba shi amsa sai da ya kare manzo Allah ya kuma hannun bari ya ci gaba da hudu ba kai wani lokaci annabi ma da kansa yakan tambaye su akwai ne mafarki a cikin ku a fassara masa akwai mafarkin da aka yi sai da za a bakar ce manzo Allah ka bari in fassara ya gwada ilimin sa a gaban manzo Allah ya fassara yace to yaya manzo Allah na daidai ce asabta ba'dan wa akhtata ba'dan wani wurin ka yi daidai wani wurin kuma ba ka yi daidai akwai abin da 'yan jarida ke cewa fellow of caution ka yi tambaya a baka amsa ci amsar da aka baka ka sake tambaya ko suka yi manzo Allah wannan sallallahu alaihi wasallam na da Aisha ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man husiba uzib duk wanda aka yi mai hisabi za a masa azaba ita ce a to ya zamu yi da fadar Allah ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira tace ya aishu inna ma zalika al'ardu walakin man nuqisha hisaba ya to maganan yadda suke tambayan junansu su kananan sahabbai su tambayi manya za ga da yawan ba su hadisai da yawa kananan sahabbai ne irin su ibnu abbas irin su ibnu umar ko ba haka ba saboda ne saboda sun tambayi manyan sahabbai sun faɗa musu a wancan lokaci sahabbai kowa ya yarda da wani zaka in ka faɗi hadisi ba sa tambayar ka abu ayyub ya taɓa ruwaito hadisi daga abu huraira sai ce a ah, kai kana sahabi kuma ka ruwaito ga wani sai ce ai ni na fi sai ruwaito daga abu huraira akai in ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san dalili saboda abu huraira ya daɗe wurin manzo Allah duk abin da zai rota ya ji sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu ni kuma sau ɗaya na ji ilimin rike da kyau ba so hmm. suna ruwaya daga junansu amma ba su damu da su ce wane ya gaya min ba saboda ne saboda lokacin su ba a karya ibn abbas ya ruwaito hadisin innamar riba fil nasiha sai aka ce kai ka ji daga manzo Allah ta to me matsala ita usama ibn zaid da ya faɗa ne ana ibn malik amma ce masa kai ka ji hadisi ne a ah, ko ni na ji ko faɗa min akai yace yanzu kuke karya mu a zamanin mu ba a karya ma kunna nakzib wa ma nadri bal kadhib suka yi tafiyayya don su yi karatu kuma kowane malami akan duba inda ya takhasu shi yasa sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce masu son karatun qur'ani su je wurin ubayy ibn ka'ab masu son fiqhu su je wurin mu'az ibn jabal masu son ilimin rabon gado su je wurin zaid ibn sabit mai son bayanin tattalin arziki ya zo gurina ni inda na kware ke saboda haka kowane sahabi an san abin da za a yi karatu a gurinsa kun ga yanzu misali wanda yake so a hadisul fitan wurin wa zai je wurin huzaifa ibn al-yaman wanda yake son hadisan hukunce hukuncin mata ina zai je wurin na na aisha to akwai takassus yana da kyau mu kula da takassus ga 'ya'yanmu abinda za su karanta musamman da suke da himma yana da kyau mu kula da takassus din mu kada mu bari duk wanda ya ga dama ya faɗo cikin ilimin da ya ga dama don kawai an ce masa sheik ko an ce masa dokta kai ko an ce masa ba profesa sai fa in a inda yake profesa ne yake fatawa kai na ji wanda yana cewa ai ko hadisi ya inganta ba ya nuna billahi allazi la ilaha illa manzo Allah ya faɗe shi ba abinda kawai yake nunawa daga inda aka rawaito hadisin har zuwa ga sahabi babu matsala ah. sai na wace cikin idan har zuwa ga sahabi babu matsala sai na za samu matsala sahabi shi ke da matsala kaga wannan ba takassus ba ba fannin sa bane ya yi shi a inda ba layin sa ba idan aka ce maka hadisi ya inganta jawaz al-qantara kafin a ce ya inganta nan matakan da sahabbai suka shata na bayan su suka dora kai matakai ne manya-manya waɗanda babu damar a taɓa su ga alama ban tsara karatun nan yadda shi mai gabatarwa yake son lokaci ba ni yanzu ne nake ganin zan fara kara kuma yanzu yake so ya da na so in yi magana kan abubuwa da dama amma dai abin abinda nake so mu sani shine sahabbai da suka ɗauki karatu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsu garuruwa daban-daban sun je ko ina sun karantar da mutane don haka a kowane gari ka je in makka ne in madina ne in basra ne in kufa ne in misra ne in yemen ne ko ina ne akwai sabon da sun kafa makaranta kuma suna karantar da mutane sannan sun fito da kyakkyawan tsari ne da ake tantance ilimi a tabbata an yi daidai kuma an faɗi gaskiya idan akwai kuskure an gano inda kuskure yake nan ne karatun yake kuma nan ne mala ce in yi hakuri in dakata to Allah ka yarda da sabon manzonka ka ƙara yadda gare su ka saka musu da alkhairi bisa ga hidimar da suka yi ma addinin Allah da hidimar da suka yi manzon Allah Allah ka datar da mu da bin tafarkin su mai albarka wa asiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin profesa Allah mana kuma sarki ya saka maka da alkhairi bisa waɗannan gwalagwalan maganganu da muka wani. ɗan wa masu daraja ina ga za ku yadda da ni lokacin da na zo gabatar da malam nake cewa profesa yana ɗaya daga cikin baiwar da Allah ya masa azanci a gurin magana na san tabbas za ku tabbatar da wannan magana da na faɗa muna ta Allah wasu sai sanya wa malam albarka a rayuwarsa sannan ko muna kira ga eh, a ribacin kwamitin alhawariyun mala wannan lantar gaskiya bai kamata a ce an barta ba ana bukatar ta a turo mana a tura kwamiti su saboda a buga ta a yada ta yana daya daga cikin abin da yan uwa za su amfana sosai da sosai don yanzu malam a yadda na gani a tsakuran da ya yi bai fi ɗaya bisa biyar na abin da ya tsara ya karanta ba gabaki daya lokaci ba zai ba mu damar ba wannan ba yan uwa masu daraja wannan masallaci mai tarin albarka ko ce wannan majalisi a wannan rana ya yi tagomashi ko mace ya yi dace na halartar manya-manyan malamai da suka zo halartar wannan alkhairi da yake faruwa a wannan masallaci mai tarin albarka dama masallaci ne da aka san shi da maya wanda ya san lokacin da aka bude wannan masallaci ranar sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da bakwai aka bude wannan masallaci tun daga lokacin nan marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta masa muna ba ta Allah ya karbi shahadarsa ake ta fafatawar shi da ragowar malamai kuma wannan abin bayan ɗauke Allah ya ɗauke shi wannan abu da ake yi bai tsaya ba ko duk waɗannan ƴan uwa manya manyan malaman mun nan tare ake ta wannan gwagwarmaya a nan har yanzu ba ke kasa a gwiwa ba muna fata Allah kara rayuwarsu albarka cikin wanda suka halarta cikin manyan malaman mu akwai babban jagora dattijo dattijan arziki dattijan ilimi sheikh abdulwahab abdullah imam ahli sunnati wal jama'a muna fata Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa cikin jin Allah ya ba shi jinkiri jinkiri mai amfani da ƙara rayuwarsa albarka a cikin manyan malaman da suka halarta akwai dr bashir ali umar malikus sabir kenan malik ɗin mu dai nan afirka wadda take magana da yaren hausa da filatanci allah masarci ya kara rayuwarsa albarka cikin waɗanda suka zo akwai dr abdullah muhammad Gezo. ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ake amfana da shi a wannan gari namu da ma wajen kano gaba ɗaya akwai dr abdullah muhammad yan kaba akwai dr faiz bashir akwai dr magaji fadlu zarewa sannan akwai shek aliyu aliyu abubakar da kuma dr sa'id ahmad dukawa sai sheikh mansur dala da babban malami sheikh abubakar abdulsalam baban gware da sheikh muhammad khamis almisri da kuma sheikh salis bunyamin da kuma sheikh muhammad awwal abu maryam allemawi waɗannan suna ɗaya daga cikin yan uwa da suka halatta banyan manyan malamanmu na ciki da wajen ƙasa wanda suka halarci wannan majalisi domin sanya masa albarka muna fata Allah mazarci saka kowa da alkhairi irin suka zo lafiya Allah man ke mai da su lafiya da su da waɗanda suke sauraron wannan lakta yan wa ba mu da lokaci yanzu kai tsaye za mu tafi gurin mai yin ta'aliki wanda insha Allah ta'ala zan kirawo dan uwa Dr. Muhammad Rabi Umar Musa Rijiyar Lemo yana ɗaya daga cikin yan uwa da suke suka shahara gurin tallata sunna da yaɗa ta da karantar da ita a wannan gari muna fata Allah bar zaki ya sanya masa albarka a rayuwarsa shi ma muna kira ga profesa ina ga mun eh mun zo yawan yawa zai dan zauna a gurin Dr. Muhammad Rabi da kewayo saboda muhammad rabe yana kusa yan wadasta muhammad rabe umar ba bako ba ne ba duk wanda yake bibiyar kafafen sada zumunta da kafafen sadarwa a wannan kasa ba ma jihar kano ba kadai ya san muhammad rabe ma rabi umar allah masarki ya kaddare shi ya yi ilimi ya yi karatu karatu mai zirfi tun daga primary junior secondary school senior secondary school a nan najeriya sannan daga nan kuma allah ya azurta shi da tafiya kasar nijar ya fara karatu sannan ya huce kasar madina jami'ar islamiyya ta madina kasar saudi arabia ya je karatu digirinsa na farko akan hadisin manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga nan kuma ya dawo ya zo ya ci gaba da karatun sa a nan gida najeriya wanda allah mana sarki ya azurta shi da samun mataki na digiri na digiri digirgir ma'ana phd kenan dakta ne shi kuma ana ana ci gaba da karantarwa yana da majalisai da yawa wanda yake fitar da sakon Allah maɗaukacin sarki yana da lakcoci da darussa da makamantan irin waɗannan abubuwa muna fata malam zai ba mu gudunmawa su shi ma cikin minti goma sha biyar saboda yanayin lokaci a wannan maudu'i da malaminmu Profesa Mansur Ibrahim Sokoto ya gabatar. Malamin muna fata za a ɗan lura da lokacin saboda yanayi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا هذا ربا ربنا ولا ينعرب ربا أبو بكر والسلام الأكمال الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan mai uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban san me masu tsara wannan rashin suka kalla ba da sanya ne ke ta'aliki da lantar da malamin su burgaisa mutum ya gabatar domin akwai lokacin da su biya ne ibn uyayna Allah ya ji dan shi da rahma ya ga yarawaita hadisi sai aka ce masa imamu malik ya saba masa cikin wannan hadisi sai ya kalli mai wannan magana yake cewa a tafa su bin malik. sai yanzu kana haka ni da imamu malik ani da malik kamar yadda jarida ke faɗa ne wa kun zaruni idan malun da ke ne. lam yastati hujjal lam yastati hujjal hujjal banani lam yastati qawlatul hujjal banani yana cewa an da malik kamar dan faraki ne ko kuma dan karamar rakumi ka haɗa shi da manyan raƙuma a guje ɗaya su yadda zai yadda za su ke kawo shi ke irin wannan to haka ne ma na da malam ba ban dace ba zan ci ko kuma ba zan iya ce ya a mata tarihi ba saboda abin da yake tsakaninmu na shekaru da ilimi da kwarewa da abin da ya kama da wannan amma na fi ma na fi ne abinda aka ce da yi wani sa'in suna cewa bin umarni ya fi ladabi ka bi umarni a ce yi ka za ka yi ya bi ka ki ka ce wani kayi ladabi ba za ka yi ba da dukkan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kwaɗayi jin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yi musu hidima wannan baiwa ce da Allah madaukakin sarki yake wanda ya cikin bayan zama da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da imani da kuma da tattarsa da bibiyar maganganunsa da koyi ne kamar yadda sahabbai suka yi abu ne mai girma abdullahi an kuma Allah ya kara masa yarda yana cewa fa la maqamu a'dihi sa'a خير من عمل أهلكم أربعين سنة yana ta kada su gaji sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam tsayuwa ko kuma kasancewar ko matsayin sahabi tare da annabi sallallahu alaihi sallama na wancan lokaci kadan kasancewar sa tare da manzon Allah ya fi ibada ta yau ta shekara saba'in ko ga shi ba karamar baiwa ba ce Allah ya zaɓi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama babu ko shakka duk wanda ya karanta tarihi zai ga yadda sahabbai suke da tsananin kwadayin jin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abu hurairah Allah ya fara maka ya kamar da malam da ambata mana ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah wai yafi samun arzikin fitarka sai da manzon Allah ya bari shi mahallin ne manzon Allah yake cewa laqad zanantu ya abu hurairah لا يسعدني أن هذا الحديث أعد الأول منها yake na tabbata ya kai abu huraira ba wani wanda zai tambaye wannan hadisi farko wanda zai saka tambayar wannan hadisi sai ma ra'aytu min shirkika al hadisi saboda kudayin da take na jin hadisi da gare ni kuma wannan da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa abu huraira na irin kwadayin sa zai ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwadayin na jin hadisan manzon Allah shi ya sanya abu ba ya kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana zaune a madina yana tare da manzan Allah in manzan Allah ya tafi yana tare da shi yace ina jin yunwa har da kai ina sanya dutse a ciki na saboda jin yunwa ba na so in tafi manzan Allah ya faɗa wani abu ba yace ina jin yunwa za ta kai wani sake in fadi in kwanta a ɗauka ba ko rashin lafiya ce ce wallahi ba rashin lafiya ba ne yunwa amma ba na so in tafi manzan Allah ya faɗa wani abu ba yace wata rana na ji yunwa sai ga na Abu makari na tafiye shi aya ya ce sai ya bani ya karantar da ni aya ya bani amsa ce alhali min kuma ba na tafiye shi don ya bani amsa ne. na tafiye shi ne ko zai gane bukata ta zai gida ya bani abinci Abu Hurairah ba zai rumfu ba dan haka sai ina Umar yanzu shi ma ya tambaye shi shi ma sai ina Umar bai gane mai Abu Hurairah yake nufi ba ya ba shi amsa ya wuce ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam Ba za Allah yana zuwa ya karbe shi cikin ya gane yake zo mu je gida ya abu rai suka je gida manzo Allah yake akwai wani abu suka ce babu komai sai nono ya rasu nan ba, manzo Allah yake a kawo nono ya karba ya rike yake wa Abu Hurairah je ki kirawo sahabbai ahlul kubba ku zo ku sha wannan nono tare Abu Hurairah ce ina jin yunwa kuma ga shi nono ne kadan kuma manzo Allah yake in kirawo abokai na ahlul kubba yake amma ba makawa ne wa manzo Allah da'a ya sai na je na kira wani sai man da Allah ya ba shi ka ba su isha kuma abin da yake a sunna ce bau a fi rubuta in kana shayar da mutane to kai ne karshen sha ko ba abu hurera shi ne shi ke ya haka da dinga ba su suna ta ina kallo suna ta ina kallo ya ce wallahi mu'jiza ta dan Allah wannan nonon bai rabu ba sai da kowa ya sha sai sai ya rubuta lallahi saurari da kai sai manzon Allah ya ce sha abu hurera ya sha maza Allah ya ce karanta abu huraira ya karanta maza Allah ya ce sha abu huraira ya sha maza Allah ya ce ya kara ce na rinci da wanda ya haifo ka da gaskiya babu inda zan zuba wannan nuna a cikin wannan me yasa abu huraira ya zo wannan wahala dai da ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dai ina fara Allah ya kara masa yarda dai da malam ya ambata saboda fadayin kada a yi wani abu a majalisin wannan Allah ya wuce sai ya zamana suka yi yarjejeniya da makocinsa ya ce yau ka je majalisar annabi ka ji duk abin da ya faru in ka dawo ka gaya mun gobe kuma ni zan je kai kuma ka tafi kasuwa in ka dawo zan gaya maka shi yasa imamu bukhari ya ba ta akan wannan matsala babin da yake nuna halaccin assalamu ku bai ilmi ma'ana ku yi man madadin wani ya je a madadin ka makaranta gobe kai kuma ka je a madadin sa, a cikin wannan babi abinda malam ya faɗa mana yadda mata na sahabbai suka yi kwaɗayin jin hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama har suke cewa ya rasu da na balabana alaikar rijal maza sun rijale ne da haka mazan Allah ya sanya musu rana yake karantar da su wannan buhada da ire-irenta amsa ne da yan shika masu zagin abu huraira da cewa ta yaya zai zama yana da hadisai da yawa alhali daga bayan ne musulunta to an shi ne irin wannan kwanayi da irin da binta da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma tsawon rayuwa da yin bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mutane sabon manzon Allah bayan sun ji hadisi suna muzakara game da shi abu hurairah yake yi haka kuma suna bibiyar junan jabir ibn abdullahi bin amfani sai da ya tafiyar wata guda don da hadisi daya na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan uwa masu girma waɗannan lantarki da aka shirya a tsawon waɗannan kwanaki guda biyar suna sun su nuna mana su zana mana yadda ya yi wajaba kowane musulmi da musulma su kasance don gane da da'awarsu ko kaunarsu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman a wannan zamani da za ka ji kowa zai taso ya ce yana kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma yawanci za ka ga da awaki a baki za ka ga babu sadaukarwa babu biyayya babu tafiya a kan ilimi babu tafiya a kan sunna to wannan lantarki su zo da su nuna mana yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurin sa lalle farko ta yi mana bayanin irin sadaukarwa da kafin cewa annabi sadaukarwa ta dukiya da kuma sadaukarwa ta rai duka amsa fadin Allah da Allah ya ce annabi wa auladin mu'minina min anfusikum annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya fi cancanta fiye da rayuwar mu'minai ma'ana shi ne abin cancanta fiye da rai a gurin mu'mini mu'mini yakan gabatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da ma'ana rayuwarsa lantarki ta biyu ita kuma ta zo don ta yi mana bayani na yaya ake son manzan Allah ko na hakika to na gaskiya don a kwatanta mana aka ɗauko irin yadda sabon manzan Allah suke son annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda suka gabatar da kawunan rayuwar da ƴaƴansu da matarsu da dukiyarsu duka dan taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta ga uku ita kuma sai mana bayanin irin yadda sahabban manzon Allah suke da'a ga umarnin manzan Allah suke yin fadin Allah ya ayyuhal na amanu atiu Allah wa a atiu rasu da wa ulil amri minkum da sauran ayoyi makamantan wannan Lantar ta wanda aka yi ita kuma ta ɗaya mana irin yadda sahabban manzan Allah ruwa hama ko bainahu masu jin ɗan junan sahabbai na son iyalan gidan annabi iyalan gidan annabi suna son sahabban annabi da haka duk wanda ya raba su shi ne matacce kamar yadda Allah ya ce al-hijabu ala al kufari ko habaru wacce iya a da ta gaya mana kenan lalle yau da ake yi kuma tana gaya mana yadda sahabbai suka lalace annabi suka saurare annabi suka rawaito hadisan annabi suka aikata suka aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ولا تنسبي تعرفون من الأرض وما هاتح في قولنا من غمان قولنا تكسيا قولنا تكيمان قولنا تكيمية قولنا تلزمتا قولنا تفان تسلوكا وعلى تنسيا لآيانا من أجلية لا تيارك باية ألا تشبه بك تكونوا من سبب إلا تشبه بكرام فلا لا تفكما تقول عبد الله كما تفكما تكون من سنة لإيرك يوم يوم يوم إلا أتسلك وأدى المسؤولين سيروك جمهوريين جيئا da jajiran yan bid'a suna suna cewa makon sahabbai kun zo da wata bid'a sabuwa ina kuka samo makon sahabbai sun manta da cewa ba wani abu ka da shi sabo ba Allah ne ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal mudaththir ya ga ce me ko ba ta ce ta ci kai gargadi ya rasulullah manzon Allah kamar yadda ya zo Imam Ahmad ya ko da Imam Al-Baihaqi da wanda da cikin malaman hadisi manzon Allah ya sai yana bi wurare wurare har kasuwanni manzon Allah ya zuwa yake da'awa yana cewa ya ku mutane ku fi la ilaha illallah me yayi ai mu da mun zo saurayi ko mun zo madan kaya ko mun je al-Qur'an ko mun je ka kaza mana cewa a zo a bi manzon Allah zo a ga manzon Allah ko ne yi ne da abin da Allah ya umarci Allah ya ce wa man ahsana qawlan لمن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين انا انا هنا يبون وانت ليس هذه الاجابه Alamar Sufaidi rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashin wannan aya yace daga cikin abin wannan aya take umarni akwai wa mutane wa'azi da karantar da a wurare daban-daban da munasabat daban-daban gwargwadon halin da suke ciki wala an da wani yake to ai mun sunan ne dan me za mu ce makon sai kirawon shi lajoji a kan sahabbai kirawon shi darussa a kan sahabbai kirawon shi daura a kan sahabbai wai masu wannan mu ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ya ilmantar ba sahabbai sun karanta sai ilmantar su je su duba da nabi za su ga yadda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu halakat ma'ana wurare na bayan da ilimi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa daga cikin sahabbai kamar abu huraira kamar jabir ibn abdullah kamar ubayy ibn ka'ab duk suna karantarwa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suka biyo baya manya manyan malamai abu bilal yana da majalisi imamu malik yana da majalisi da sauran manya manyan malamai kuma su sani waɗannan yanzu ya ma wuce mako daya makonni suke bukata muna bukatar makon tauhidi da na tabbatar da bautawa Allah kadai da kore da yakar abinda waɗannan yan hakika suke yaɗawa na cewa mai Allah ne wai ma kwanta muhidi da zai zo sai ya yi wannan aƙida a bane ta a bayyana ina ta fito kuma ina ta kare kuma menene hakikarin ta Allah muna buƙatar bamu na alƙur'ani da sunna saboda waɗannan yan tafiye na yun, kuma suka dafo suke ihu suke kokarin raba alkur'ani da sunna da kuma raba Allah da manzon sannan za a yi mako na ilimi da malamai dan a bayyana suwaye kamata a yi karatu a wurin suwaye kuma malaman ma'ana kafafen sadarwa na zamani a yan kodin kafafen sadarwa na zamani suwaye almutamalibun suwaye yan biyu dan mai saboda muhammad bin siri na ta inna hadha an dinun su amma bi na wannan ilimi addini ne ku duba wurin wa za su karatu ana buƙatar masu da duniya. za a yaki abinda waɗannan yan finafinai da masu da awar wayewa suke yadawa a bayyana mutane a cikin tarbiyya kan musulmi ana buƙatar mako na yin bayanin shugabanci a musulmi don yakar waɗanda suke cewa ba ruwan shugabanci da almalamai masu almaniya almaniya waɗanda suke cewa addini da bai shugabanci daban da kuma yakar gurbatattun shugabanni da 'yan siyasa waɗanda babu Allah a gaban su dan a bayyana mutane ne a cikin tsarin addini akan addinin musulmi menene tsarin addini akan abin da yake na shugabanci yan uwa mu ba a rayuwar mu sunna sakin a rayuwar mu tauhidi sa da haka kullum ɗaya mai ta muke sunna بدعة توحيدي شركة سبحانك اللهم وبحمدك محمد الراديو الله يسعدك على الخير يوم بس درجة دكتور محمد رابي عمر مستعد جل وعلا سكام الخيري وانا مبلغ ولن تعليقي تبس sun amfanar kuma insha Allah ta'ala sako ya isa duk inda ya kamata muna fata Allah ya ara mana lokaci da ƙara wa malaman mu lafiya a gabatar da waɗannan burace-burace da ake da su na makonni jeren giya na makonni da aka ambace su a wannan gudu kai tsaye inda za mu tafi yan wani Allah ba mu haɗin kai a ɗan saurara Allah saboda yanayin lokaci za mu tafi gaba ta gaba shine kalmar godiya da kuma sanya albarka game da waɗannan jeren giya na waɗannan laftoci da gabatar kuma yadda kuka ga sani kwana biyar aka yi ana ta faɗi tashi ana ta yin abin da ya kamata na waɗannan laftoci saboda girman abin da aka yi da abin da aka gabatar na wannan alkhairi aka ga wanda ya kamata ya zo ya wa mutane godiya a wannan kafa da wannan fage ɗaya ne daga cikin manya-manyan iyayenmu shugabanninmu na addini imamu ahlus na wal jama'a dattijan arziki da saboda yabawa gaskiya yadda ya ga tsara waɗannan laftoci ya ga shi ya kamata a ce ya yi wa mutane godiya ba 'yan kwamitin hawariyun ba a matsayinsa na uba na wannan kwamiti mai tarin albarka za ka yi sa aka ga malam yanzu ya gabatar da kalmar godiya ga al'ummar suka samu halatta da kuma su karantarsu manyan malamu da suka gabatar mana da wannan lafta muna fata Allah masarki ya ga malam da kuma sadda dashi daidai kawai matsalar lokaci ne malam yana da minti biyar kacal نعم ولا يدي أنا دمتي بيار نبينا أه؟ اجمعين yanzu na nike tattauna da profesa malam bashir abubuwan da yake taso a ƙasa na aka yi sakaici a kai to kalman da ya gaya shi kalmar shi ne a ce rayuwa haka ya gada a yi wannan a shiga wannan a yi wannan a shiga wannan amma kwabuwan kuma an bari ba zai kyau ba farko dai babban godiya shine Allah da ya sa mu a tafarki madaidaiciya masu kaunan Allah da ahal da iyalin manzon Allah da sahabansa in gode ma Allah Allah ya karbi rayinmu a kan wannan zancen da zan yi malam rabi'u ya yi ishara kai Allah ya yarda bayan ramadana za a a saurara hawariyun bayan hajji ya mara nisa mutuwa ba nan ba ne za a yi in kaje kawai cutuka guda uku ko hudu ke tare da mu yanzu yara fuci-fuci haka sun yi karatu a cikin gari sun je can suna gani kowa Allah ne kowa Allah ne muna da ahalin sunan da za a raba su shiga kawai su yake wannan akidan komai Allah kafirci ne wanda fir'auna ma ya ci shi musulunci mutum da yake shi Allah ne gara fir'auna da shi eh wala ya kuni mutum da yake shi Allah ne iblis ya ci shakida sauraka wannan yaki zam yake shi ne lilis komai Allah ne an taba mu an taba jini mu an taba Allah mu wallahi fir'auna ya fi kowa Allah tauhidi don karshe fir'auna ya sallama Allah daya ne dama iblis sabo yi bai ce shi ma Allah ba baki mutum da aka haife ka bakan mace ta haife ka <laughs> bai haka ka zo ka ce kai Allah ne to hawariyun Allah ya na gama sallah shan yake su da kayuka a yi wannan yaki na biyu shi na abin da ya shafi waɗannan kunzumin jahilai wanda suna cewa ƙur'ani shi kada suka sani za su yi bangar ma harshen su ma da kyau jahilai ne ba san me suke yi ba amma suna kwashe irinsu to shan yaki masu yan tafi ne nan sha'an ƙur'ani shan yake su alu suna Allah ya bude maku wannan don ku sami yarda Allah mai zuwa kasuwa je bacci ko shi aure zai wahala ba zai samu aljanna ba ka je kasuwa ka dawo ka samu kudi ka yi gwagwarmaya shi na abin da yake akwai mun yarda da wannan duk bayan za a fara shi na biyu ya na uku shi na abin da ya shafi akida nan abin nan abin da ake kira boko haram suna na yanzu sun shiga cikin mutane suke canja wani salo wallahi boko haram ba ni ba ne akidar boko haram fasadi na ban kasa kare suke yi a cikin ajisun da malam profesa mansur ya ja ni mamaki bawa allah na yanzu ya fuski taro muna taro ina mamaki da zai zai ce ni ke zai bani wani ilimin da ban taba ji ba huruf ma iya ya zai ɗauko shi aka fito da yan shiya dan banza ba sa da manzo Allah ma iya in ka ce muhajirun an fito da su a ciki ansar an fito da aka ɗauko ma iya da ba sa kusa dan banza nan suka aka yi su saboda ka kalma ma iya wata kalma da ya shige ni wallahi Allah ya albarka malam Mansur irin waɗannan akidun an gama sallah zan fara su ne a yake waɗannan akidun to amma malam mansur akwai sako tun da muka fara wannan karatu ga al'umma dai ajina na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ajinin allah ajinin sahabai bai yarda da kabilanci ba kabilanci jahilci ne hauka ne juju ne rashin hankali ne a ce wannan ba fulatani ne wannan ba haushe ne kuma kulla wannan sharrin turawa ne muna kira shugaban kasa da mutumi na ribado da shugaban sojoji ministan muna kiranku badar muna kiranku muna kira 'yan wanmu wallahi wannan asabiyan da ake kuna saman wasa ne bala'i ne lannan mana mansur ya fito yadda yake zaune wasikun da ake tura masa ake tsine masa wai don shi ba fulata ne ga halin da mana mansur ke ciki sha tura a tsine masa kuma ba yadda za a amfani da waya ba sai su ba shi na gina abin mamaki jami'an tsaro kun sa abin da ake mace mahaukaciya wata bola cikin karuwa ta zo tana so ta hada fitina kuna kallo ba za ku kama ta billahi lazim zagi buru fojiyo zagi addini ne me buru fojiyo ya musu a kafirta shi a zage shi a kibitinsa sako profesa ka gaya sarki musulmi namu ne dattijo mai albarka in tsaya in taimaka a yaki wannan akidan mu ba zan yarda da wannan akida an bar shi shekar nan gaba wallahi za su ba da gini ba za a iya ba akwai fulani a kawai ba su shiga da wani ba su kawai fulani ne suna gan cewa na zagin su akwai hausawa a ghana sokoto abin eh, ghana togo abin nan ana canza su ana zagin su sha waye garki mai zama fitina saboda kamar mansur sako ne ka gaya sarki musulmi wannan taro mai albarka ban yadda yau ba ba zan taba yadda ba ba zan yadda ba ila yau kiyama a tashi a nemo masu wannan bala'i a yake su manzalita da uha fa'in na hamuntula sakaici ne wanda an yi shi ba zai kawo albarka ba a yake su a neme su a hukunta su wannan shi ne sako allah yadda kwamitin hawarin kuma daga mala alkasun zuwa ka sanna maku addu'a allah ya maku albarka duk wannan yan wadda suka kafa suka bari taimako aka yi allah ya masu albarka da tijawa 'yan kasuwa da shugabannin ɗaliban ilimi da suka zo allah ya maku albarka waɗannan ku yarda wannan rigingimin da muke ciki yau a taba allah a taba manzonsa tsayawa ka hana abun shi ne sababin shiga a jan ka kuma ku fito da dukiyanku ku yaki wannan bidoyi allah ya samu dace yau ne ina gani an zo karshe mun gode ma Allah Allah ka raya mu akan kaunan manzon Allah Allah ka raya mu akan kaunan ahlul baiti Allah ka raya mu akan Qur'anin ka ka raya mu akan sunnan ka Allah ka rubuce duk bida koyi ne yake Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. a an tuna an tuna mu wannan abubuwan da kuke gani na sahaba ina daga cikin ladan da muna fasa Allah da ke mamaki ba wa Allah kaga yin maki Allah ma suna ce wani ne su yi waje sun gaji an so ko mangaransa an sa nan sai gobe sha so sai kalmar zai rushe wannan kafirci Allah ne ba shi bai wai fada kalmomin ba ya ce sai gaji ba na amma ka sallama masa mutu ji gai zuku saboda ka Allah ya ji kamala Allah ya rahantun shi Allah ya ya masa Allah ya sa ya gama lafiya har duniya da lahira. Barman Profesa Mansur Allah ya kai ka shi Allah ya albarka ga professor dr bashir da dr sani ana yi maku albarka allah ya sa ku zo bayana bayan na tafi ku zo allah ya albarka allah ya albarka allah ya albarka Aba, kai kayan ke mana. Allah ya ma albarka. Mamu Ali Sunnatu wal Jama'a, Sheikh Abdul Wahab Abdullah Allah ya saka ma da alkhairi. Bisa wannan kalma ta uba kuma jagora na fata Allah ya ya lada yan wa masu daraja wannan lakcocin gaskiya ba karewa su kai ba abinda nake jan hankalin yan na matasa ɗaliban ilimi wannan buɗewa ce aka ya kamata majalisan malaman nan namu da suke Allah ya azarta mu da su gaskiya ya kamata mu koma mu ci gaba da yin karatu babu yadda za a ka sami ilimi ka bauta wa Allah ka ɗoru kuma ka doge akan aƙida ingantacce ta ahli sunnah wal jama'a da irin wannan ɗauki daidai din lafta wayar da kan mutum take yi amma halartar majalisan ilimi shine zai sa mutum zama ɗalibin ilimi sai da zai bauta wa Allah da haka dukkan wata hujja wallahi an gama tsayar mana da ita a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya malamai sun bada lokutan su sun bude kofofin su sun bude masallatan su sun bude gidajen su ma wurin karantar da yan uwa ya kamata mu ji tsoron Allah mu koma makaranta kada mu ringa cika gurin laktoci amma gurin karatuttuka ya zama ko babu kowa ku sani cewar wayar mana da kai laktoci suke yi amma ba gina mutum suke ya zama ɗalibin ilimi ba sai an koma makaranta da haka mu ji tsoron Allah matukar sunnan nan da da gaske muke son ta muke so muke mu kare ta mu ba ta kariya mu ba wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya to wallahi dole ne mu koma makaranta mu je mu karatu Allah mu sarki ya dawo ya dakatar da mu ya ƙara wa rayuwar mu albarka gaba ki abin abinda zamu gimtse da shi na abu na kusa da na karshe a cikin waƙoƙi tabbas ko ce waƙe akwai hikimomi muna da mawaƙa da Allah mu sarki azurta mu da su a wannan tafiya ta mu amma za mu ɗauki mutum ɗaya ina fata ko dan Allah ya taimaka ya taƙaita a lokacin da aka ba shi minti biyu duk irin alkhairan da Profesa Mansur ya zo da shi amma na ce masa lokaci yi ya rage mana minti daya tarabi dukkan abubuwa da ya zo da su gwalagwalan kalmomi minti sha biyar aka bashi minti ɗaya ƙara da sakon biyu kawai imam alu suna wani jama'a ko wannan dama ba a taka masa birki so ya kamata da Allah ma wanda zai yi waƙen nan ya taimaka saboda mutane suna nesa eh zo da Allah minti biyu katal aka baka shine malam Ahmad Karaye malamar bismillah ba da gudunmuwar da abin da Allah ya tsare maka na waƙe أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم amshi kare addinin Allah ba za a yi bane ba zan yi baiki uku sannan yan Najeriya zan baiki uku shi kenan yunkurin kara addinin Allah ba za a yi ba ni ba da farko zan kira Allah sarki gwani ba na wasa ba ya yi wa mutane da aljannu ba yi mu dan mu yi wasa ba ya tsara dokokin sa halatta haram ba za a yi sabo ba kowa ya soke shirin Allah ba zai zama lafiya lau ba kuma ya yi wutar duniya ni'ima ba a yi ta don masu saku ba da ita ne za mu girka abinci ba za mu zauna hakan nan ba wajen batun tsirar karfe da wuta ake ba da kwanci ba da daddare kuma mu haska gidanmu ba za mu zo magadin ba kuma ya yi ƙabilu ya yi yare iri-iri ba iri ɗaya ba ba da haraban maka ko na madina ba za su yara iri ɗaya ba bayan raba lagos da abekuta ma ba za su yi kala ɗaya ba ni dan kano in yi na hausa ba zai yi daidai da sokoto ba za su gane abin da nake amma ba za a daidai ba kuma ya yi ƙabilu ya ba mu abinci iri-iri ba iri ɗaya ba a sa maka daddawa a miya wani shi ba za a yi ci wannan ba wasu ko buhu-buhu suke na fara nan ba za mu ci wannan ba wasu ko abincin su sai kwado oh, wai ba za su ci zabo ba kai ka duba kwayar ido ka gani ta ya ba za ka yi tunani ba aka yo maka baki da haƙora ya rafa wani kan wani ba ka tauna nama ka tauna gashi har gora bai rage ma ba da wa wulo aka yi hokan na san ba za ka ji tsire ba ‘yan Najeriya mu ba addinin Allah ya ƙara ƙasa ta. zana bana da sunan Allah ni ba za ta saba ba shi ne ya yi ƙasa da sama bakwai bai sanya dirka ba ya yi musu kwalliya tun da har yau ba su canza launi ba da da da raga wata ka taurari ba su canza tsari ba lillahi wahidil qahar ban hikima na kara kasa ta idan ka kashe mutum shari'ar Allah ba za ta kyale ba mai shari'a ya ɗauko ƙur'ani ya aje abin ba, wa annan nafsa bin nafsi ka san tafsir na ayar ba hukunci za a yanke ma akai ma rannan ka kwan makabarta idan ka jire idan wani to shari'a ba za ka kyale ba babu mutum a zasta wuta ma don ba ta san mutunci ba mai shari'a ya ɗauko ƙur'ani ya aje a ba ya ce wal aina bil aini ka san na ayar ba idan ka ji tsita ka a idon ka a ran nan ka ga sai ka fahimta ina matasa na islama ni ban ji kuna ta caji ba ina makubin sibilan nan gunko ba za a samu ba ina makubin sijar ina makubin sijar ta abar mahmud ko ba za a samu ba ina makubin su musu abu nan gunko ba za a samu ba ɗan yaro da imani jantin bai san ka kasala ba an doke shi an sumar musu bai canza hanya ba ina makubin ina makumunsa wannan gun koko ba za a samu ba ina makumunsa jarmai hamza ko ba za a samu ba shi ne sanya shuhada uku ba ku da wannan ba ko mutuwa kuke tsoro ne ban gane wannan ba in mutuwa kuke tsoro wallahi ba za a fasa ba ta dauke iyaye kakanni ba ta gane jika ba dubu tsaro irin na abuja duk bai hana ta ɗauka ba duk wajen kuna daga ce wallahi ba za ka dore ba in adalin ka ya zo ko ba ka to za ka je makabarta بارك الله masu daraja mun zo ƙarshen wannan zama abinda za mu rufe da shi shine kalima da zama amfana ta shugaban zama wanda asali wanda zai wanda zai jagoranci wanda ya jagoranci wannan zama shine Alhaji Murtala Bashir 313 bai samu halatta ba ya wakilto gwani Muhammad Sani Adam wanda gwani Muhammad Sani Adam makarantun Alkur'ani ne dan uwa ne kani ne shakiki na marigayi Malam Abdulrahman tsohon mai jawa malamin mu Professor Muhammad Sani Umar Baki Allah ya gafarta masa haka gwani za mu so kaɗan karanta mana ko ayoyi biyu ne na alkur'ani musamman albarka da alkur'ani a wannan majalisi sannan kuma sai ka cike da maganganu na hikimomi da kake dauke da su sakonni na shi shugaban zama kana da minti uku kwani qur'ani minti biyu maganganu ka kuma minti daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جند ربنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته untuk kita الدكتور na samu gina cikin wani da yi mai ban koro da firgiti na ta nema ana ta hau ba ta kuri ta karɓar da ne kan gudan na yi kokari yanzu na kasa amma da suka jiya da abun har yanzu ban samu na samu zuwa ba da fata yan uwa za su yafi ba na nutsuwa gona ah, kafin faɗi bayanin shi shugaban taro mai auko ne akwai roƙon da nake saboda na ga abin ya zo kan gaba magana da ake ta masu ake dubu matattu da ake ta magana za a kai musu farmaki kuma ya kokari insha Allah ya maganin su ina ga abun ba zai saka ita zuwa iya nan garin Kano ba domin idan ka duba yanayin shi ne idan aka takura musu a nan suna guduwa jihohi irin na kudu can kuma ba ruwan kowa da so abin da suka ga dama suke yi muna fata wannan kwamiti na alhawariyun wannan abubuwa da ake shiryawa a nan za a taimake mu mu da muke zama kudu sosai za a kamar wannan abubuwan gurin mu ko ba komai akwai yara da za a ga suna yin ayyuka a can manta sallah ba sa yi ba to sukan ya kan musu sauki su rika jan irin wannan yaran domin suna nuna musu ba sallah ba addini ba haka suke nuna musu komai dai ne to muna riko mala alƙasin da Allah sai a sa a cikin wannan cikin ajanda insha Allah yanzu saura bayanin shi wanda ya goni insha Allah eh, eh, kamar yadda kuka ji ina wakiltar eh, Dr. Murtala Bashir Abubakar Babura wanda aka fi sani da 313 kuma shi ne jagoran kamfani na 313 da Gens da kuma sauran kamfanin da masu albarka insha Allah da farko dai ya nemi in ba da haƙuri bisa rashin halarta da yi ba da kansa hakan ya bari ne saboda yanayin ayyuka da suka sha masa kai to lokacin da tsarawa ta iso mana baya kasa gaskiyar lamari mun san maganganu har ya dawo kuma abubuwan da ya bari ya ce ba zai iya tafi ba saboda abubuwan sun yawa sai ke lalle lalle in taso in taho jiya da dare Allah ya zama in tawa kano kuma na zo insha Allah ga shi na wuce shi da farko dai yana bai godiya da su kwamitin alhawariyun wannan abubuwa da suka gabatar suka shirya Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma su malamai da suka gabatar da karatuka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ne da kowa lafiya sai jama'a da suka zo suka saurara da waɗanda suka yaɗa abin a media da waɗanda suke sauraro a media da mu ɗan koro kowa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ta mana na baɗin baɗaɗa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa rahmatullahi wa barakatu. Gwari muna godiya Allah mara sarki ya saka maka da alkhairi mun ce abun karshe sai sai kuma ga akwai jawabi da zamu saurara na ɗaya daga cikin malama Sheikh Abubakar Abdulsalam baban gware kafin nan na yi mun manta cikin yan uwa da malamai da suka halatta akwai dan uwa eh, Abu Haitham Shekaru shi ma yana cikin wannan majalisi tun farko zo. ban lura da shi ba su wanda suka rubuto sun sha'afa sai yanzu na juya sai na hango shi ala abu haifar muna ma barka da zuwa kai wannan majalisi ki tara barka shaka bakar da salam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala gaisuwa da iyayena musamman ubana Sheikh Abdul Wahab Abdullah da kuma Professor Sir Ibrahim Kwakwaso MNI da ya yi mana wanda bai san shi ba kuma fadilatu shi bashir ali umar Allah, ah, da sauran dukkan mahalarta kuwa da sunansa da sifarsa ɗan ah, kuwa da ya gabata ya yi magana akan za mu kai farmaki na hujjoji da dalilai kuma yanzu ma farmakin muke kaiwa a ah, shi ya sa mara rabi Allah ya ƙara masa lafiya ya ɗan yi tsokaci a samun mutanen da suke ta surutu da sai kuke musamman abin da ake cewa shine kun hana maulidi kuma kuna yin maulidi wancan karan ma sun yi waƙoƙi kuma an mai musu da martani a wake sun yi magana a social media sun mayar musu da martani a social media to yanzu zan karanta wasu baituka na waka wanda suke ƙara haska abinda da malam rabi umar ya lemo ya faɗa da larabci ne ba sai na fassara su da hausa ba kuma a rubuce saboda a sallama mutane su tafi don mu haska ai dama ba don su aka yi ba wanda aka yi don su suna jin su fahimta muna so sakon ya shiga cikin rikodin ba za ka bada yadda lokaci ya kure ba sai mun ce komai ba a kan baharun rami waka take cewa bajjatun sarar fawaqat masma'i من دعاة المولد المبتدئ إثر أسبوع مفيد عابر كان في كانوا لردع المدعي وانتصار لاتحاد المصطفى فضح تضليل وتجديد وعي أنشأته جهة مأمونة أنشأته جهة مأمونة أهل ذاك المنهج المتبع حواليهم دون تخصيص وتشريع له مثل ما يصنع أهل البدع حاضر الناس حاضر الناس به كي يعلموا فاتباع الحق رهن المسمع فضل أصحاب النبي المجتبى رغم وقت ذكرهم لم يسع أهل علم واختصاص وهدى فرضهم في بدعة لم يرتعي فإذا أهل الهوى قد ضوبوا حنقا بالكلم المستشنع وانتقاس واتهام ساذج فعل من لم يخش أو لم يخشع زعم القوم وكم زعم لهم إنما يزعم غاو ودعي إن هذا الأمر في مجموعه نصرة للمولد المبتدع إن شر الداء في المرء الهوى يجعل القلب كأرض بلقع أينما كان من المولد لو نظر العاقل نظرا بوعي ليس في الجهل نجاة أبدا إن رب الجهل مرمى الخدع وبل الجهل لداع تبع صرع الجهل أشر الصرع كم يضل الناس أهواء لهم إنما الأهواء أصل البدع يبتغي القوم على مولدهم ممسكا بالشرع ويحا للدعي ليس للمولد في احتفاله من دليل ثابت مستمع إنما الأمر هوى المتبع أي حق في الهوى المتبع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا yan wa masu albarka muna makuwa fatan alkhairi a nan ne kuma za mu yi wannan shiri muna sanarwa akwai babban taro da jami'ar bayero ta shirya cibiyar yada al'adu na addinin musulunci a ranar uku ga wata fifofi ne aka shirya su mu tsara wa juna ilimi muna fata yan uwa za su halarta ranar uku ga watan february insha Allah ta'ala za a gabatar إن شاء الله تعالى منا هو فتح الخير تم الكلام وربنا محمود وله المحامد والعلا والجود سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته